الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يوم يمتنا عشرين وأنا وقع من البركة رمضان إلى ذكر ثلاثين درجة نعم. daidai da biyar da watan shida dubu biyu da sha takwas da lafiya a wannan masallacin albarkar masallacin shakar kota na duniya da tunanin mai tsoron kadda da tsoron goro ana karatu a cikin zuwa ta goma sha takwas zuwa da samun tashi aya ta da din nan da suke kira a ganin su girgadatuwar asu da safe da yamma yoyi nuna wata suna nufin fuskar allah ta ba su wala ta ayyana na ta anhu kar ka sautar da idanun ga barin su yoyi bin jini na ta hayar da kuna kana nufin kyalitalin ko adam لا يوجد ولا تطع من أغفلنا قلبه كلك الداعة كلك جي وندا مكا غفل مكا غفلت ذكريتك gabarin ambatanmu wata ba hawa mutu bin son zuciya ne shi wa kana amurun turba al'amarinsa ya kasance halaka da tabewa ta shige su wannan aya kalmar tafsiri suka ce ta sauka a wani lokaci a maka a wani yanayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar hudunma yana buƙatar goyon baya goyon baya musamman daga manya goyon baya musamman daga masu hali goyon baya musamman daga masu mulki goyon baya na masu fada shi ne Allah ya so ya nuna a musu cewa kamar yadda ya gaya masa a gurare da dama galibin masu kuɗi da masu mulki da masu bala'atu da wanda suke da haɗar shigewar haɗari masu kuncewa da taurawa masu cikakkun mulki മാസം ജാപ്പം കൂടി കഴിച്ചിട്ടാക്കും madakan yabo masu madakan eh? yabo a hannun gaskiya a kaji a tsanin da ya tafi na kama ta cikin tim da ya tsaye ne daga cikin kada mai tafi kuma ke so su mai baya abin da ta gari a mutu kullum in ka za ka ba Allah za ka ga masu wa'azi za ka bi mai gaya maka gaskiya to zai hana ka saka zai hana ka jin daɗinka zai hana ka tasarka zai takura ka da allah ya ce annabi ya ce da aka ba ka Allah ya faɗa gurare da dama babu wani manzo da muka aiko da ka sai masu jin daɗin garin sun faɗa haka illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu mu amwalan wa auladan wa ma ala hana bi ma azali mu da kuɗi mu muke da yara ba wanda zai mana azaba Allah ya ce ai dukiyar da yaran ku ba dukiyar ta mutuwa suka wa ma amwalukum wa la auladukum da illati tuqadirukum inda Allah ba dukiyar ku tantar da ku da ne illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'un bi ma amilu wa hum bi dhikri amin sai ba shi yake kusan da ku gare amma wanda ya yi ya aiki mai can ko da kuɗi ko ba kuɗi shi ne yake da sakamako nikin mai sannan mun ja magana a kan tsarin malaka tsarin malaka zuwa yi malaka ne manyan gari masu jin daɗin gari su ne malaka sadi da kaji tsarin malaka ai ba sa cewa amanna bi rabbil alamin sai ja ka muguwar magana قال الملأ الذين ما استكبروا من قومه لنخرجنك يا شقي baka jin maganganu masu kyau da yau da shi kuma mai yawa a ji kuma yake haɗa kai da su kuma neman haɗa kai da su kuskure ba a san haɗa in ka haɗa kai da su za su shiga ma'ana akwai sanda za ta shiga gwamnati ta yi amfani da akwai kuma ba za su amfani idan gwamnati mai san allah sai mai san gyara sai mai san malamai mai san alhada na fiha sai a kusance ta a gaya mata da abin da ya gaya cikin da ya kamata a karbace mata akwai kuma da ba sa so ba sa sannan a kusance a gaya musu gaskiya ba su wani kare su shi ne masu alheri kar a kusance a yi sai tafi da ka daina sha'awar sai sun shigo cikin tsarin addini sai sun zo sun taimaki addini ba za su ba wayannan talaka wanda ake kukutawa da su mai taro mai ci ya kawo a taimakon masallaci a sayi ya za a gyara masallaci ya za a bance shi ya za a yi kaza ya za a yi kaza ka ci gaba da haƙuri da su karka ce za ka guje su don kana hango manya ko kuma manya su zo yau da ka don asalin anu kamar yadda sahabi yake faɗa ita muna zaune ne da ni da abubakar sadiq radiyallahu anhu da sauran sahabbai da talakawa har su bilal akwai a gurin ga annan sallallahu sai wasu jiga jigan kafirai sanadiyar quraish suka bar suka samu annabi sallallahu sai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'azin nan da kake yi ba wai ba ma san gidan muna san kuma muna so mu ma mu ba matsalar shi ne hukun nan da ka tara a jima talakawan rena mutane ba in muka zo muka zauna tare da su ba ma tare da ni amma in kana so mu zo mu zauna mu zama almajirai da gaskiya sai dai ka kore wallahi kai tsaye ka shiga ka kore mazala ya yi shiru ne ruwa ya yake farwaka a tuni na sallallahu alaihi ma sha Allah an yi fa a matsayin ka na dan adam sai abin da ubangiji ya so ya ɗarsa a zuciya nan sai ya sai zuciya na gaya musu ke ce da talakanin su ɗan dada bayanin waɗannan manya su zo a tafi da su so da yana da kwaɗayin su ko ku yana ci yana gani zai gare shi ga manya sun zo ga shigai in su zo ba a taimaki addinin kuma ya kori ya hana su zama haka da matsala shi a ganin yana cikin wannan tunanin su Allah ta saukar na. ya ce a a wata ayar ma kawai ga mace ce wala taɗa rufin lafi na yadda da'una na faru bilga da ta wala shi yiri na wasu waɗannan da suke kiran Allah ta faɗi yadda talaka ne karka kore su turar da al'an karka kore tabbas nan ma sai Allah ya ce ka hakurtar da rinka ka hakurtar da dukiyarka ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan talakawan nan da suke kiran ubangijin su bil gadati wal ashi da safa da yamma masu kalla ta faɗi yamma masu karatu bayani ta faɗi yamma ya hakuri da ya zai nuna wajen a kullum neman fuskar Allah fuskar Allah abinda ake ce ma fuskar Allah fuska wato sifa ce da sifa ce malamai sun ce a rika fassara da rana kuskure ne a ce yardar Allah wannan tawili ne ne, malamai sun hana tawili galiba haka malamai tafsiri suke fassara suna neman yardar Allah yabtaguna wajh Allah ha wannan malaman suna sun hana yi suna neman fuskar Allah subhanahu wa ta'ala haka sai suna neman fuskar Allah din neman shiga ne a gurin Allah ba sai kai tawilin fuskar na fata an gane wajh wajh Allah na da fuskar duk abin da Allah ya faɗa ka fuskar shi a haka kar kai masa tawili yuriduna wajha suna neman fuskar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta adu a ina sanahu kar ka kauta da idanuwanka gaban su kana da yake-yaken wasu wanda ba su ba daga cikin kafiran na wai kana hango za su zo a ji daɗi da su a yi walwala da su a taimaki addini da su a samu kwalliyar duniya da su a koyi dubi na ta duniya kana san kyalkyali layuwar duniya ne wala su ɗi karfe da a kwata-kwata ya Allah? man a gafar na talbata ga wannan da muka gabalar da ta zuciyarsa da barin ambatan su ne wa'annan kafira ta abu jahali ga nan da yawa sana biyu da kurai ba bar bin abin mu'ayt al-akhir su bin sharik duk wa'annan jigajigai su wale da bin mughira karkabi karkai musu da karkabi ta su karkabi zantan su mun gabalar da su da barin ambatan mu'ayt kuma san su kawai suke al'amarin su karshe ta haɗewa ne karkabi ta su shine ne yi kira wa kullu da su ka ce kawai to ni dai ga gaskiya daga sha a sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya zo ya yadda, ya amince ya bi ko da talakawa ko ba wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya ce ya ta ta mu dai ka sani inna atalina lil zalimin naran mun tanadi wata irin wuta ga azzalimai wanda suka ƙi Allah mun tanadi wuta a haɗa bihim uha, duk wani gininta da katangarta da wayoyinta su ne turabiquha wallahi ta ya kafare wutar tana cewa yi wato babu inda za su babu inda za su fita duk an mutu katanga suwaruha shine suwaruha surabi'uha kamar gini ne a ce kamar gini ne da aka kewaye masallacin nan a ce duk inda ka je sai dai ka buje shi ba gurin fita to wuta ma a ce mai ta ba inda mutum zai kuma ga zirki tsarin rufe hannu annabi ya ce akwai sanda ana zaune ya ka zo ni tsara kamar irin da haduwar gini tim kowa sai da yi jikin ya mutu annabi ya ce ko kun san ƙarar ne yawan ke da musani ba ke wani dutse ne a gefen bala ya suka tura cikin wuta yau shekara saba'in sai yau ya je ƙarshen dandamalin sun mutu ɗan shekara saba'in yana ta gangara saba'in da ya je ƙarshen fita ba sai yau kuma da gudu yake tafiya shekara saba'in zai rai sai maza Allah kuma wallahi sai an cika ta amma ku ne ta tafiya ma'ana sai an rasa gudun sa mutum jahannan sai ta cika sai ta yi ambaliya da nida ba ku da hannun su wajen da Allah salamu alaikum وإن يستجيثوا يغاثوا in sun nemi agaji suna son su ci abinci suna son su sha ruwa kishirwa ta dame su ka ji wani bala'i wai wutar ma har an manta da zafin ta yanzu kishirwa ke kishirwa Allah zai ba mu wasu da kishirwa ta bala'i ta musiba su zuba abin da ke sha'awa illa ta ɗanɗanin ruwa zafin wutar da ke rasa jikin kuma ba shi yake damun su ba yanzu a kishirwar ta tafi ya Allah a bamu ruwa ya Allah a taimake mu da ruwa ba wai a fidda mu ba a bamu ruwa Allah ruwa muke ku Allah ya tsayin sun nemi taimako ba a taimake ku yau ga ku lakin bima'in da wani irin ruwa kallon muhli kamar narkakiyar dalma yake kamar narkakiyar azurfa ka san azurfa ko dalma ma ka ba na narka ta a sai kuma sai ka fada sai mutum ya sha to Allah yake kalmar yashmil wudu yashmil wudu kwai naman fata yake na fuska ana kaiwa ba ce ba a sha sai hukunta da kawai sai sa naman mutum ya zama sai ya zama cikin rasar fuskar shi namun da ta kawai ya zaɓa ne ya soya ne sun ma kafin a Allah da kan sai ke ita shara, Allah wajen wannan abin sha abin sha ya yi muni wata a kuma ta ma'ana kamar kai ne fa yanzu nan ba yi azumi kana ɗan sha'awar ruwan sanyi duk wani zafin rana yanzu ka tarihi, da shi kishirwa kake a samu da ɗan ruwan sanyi a sha haka ƴan wuta ba su ƙwalƙiya su allah ya ce wannan abinsa wannan abinsa ya yi muni kuma wato kuma wannan wannan wannan gudun zama da wannan magudanar rayuwa ita ce ma ma'isha din abin ya yi muni wuta nan amma kuma sai allah ya faɗi su kuma mummai su kuma sai ya ce Ka ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na gari wanda Allah zai yarda da shi inna la jara mun a ahsana amala ai mu ba ma so zarta ladan wanda ya fi kowa kyautata sa'i ko wanda ya kyautata aiki ma'ana kuma da abin da Allah ya tana da mu ulaika irin wayannan sukan lahum janna suna da aljannoni daban-daban jannatu adam aljanna ta zama dindindin ta jarin ta ilimin alhawu ƙoramu na birgewa na kwalliya a ƙarƙashin ginin kasa kamar gilas ne haka za ta ƙoramu na ruwa suna ta gudana a ƙarƙashin ginin yohallau na fiha kuma ana musu kwalliya shi ne yohallau ana sa musu hular kayan kwalliya na jiki alkyabba manya-manya hulla kayan sawa riga da wando Allah ya min asawira min zahab suna da kayan kwalliya na warwaro na sarkoki na menene idan mata ne su duk akwai wayar ba suna siyaban ga tufafi da suke sawa kudura koraye masu kyau green masu kyau min sundus wa istaba min sundus wa istaba sundus shine ne mara kauri istaba alhari ne kauri yadin akwai mara kawai akwai ne kauri kuma amma na alhari ne ne alhari kaya ne mai santi mai siliki mai kuma kamar almisti mai laushi wanda ya yunwa sun yake da daɗi a jikin ɗan aljanna ne su kashi kan a nan duniya ma annabi ya ce an hana su kashi sai ga yan aljanna irin tubar mutum yan aljanna ko irin kayan jikin su kenan wato kayi bikin da babu nauyi kaya ne na alhari ne mai birgewa ga laushi ga daɗin sawa ga shi shara-shara mai ban sha'awa mutaki na fi ha'ar tsarari suna cikin gidan suna kwance a kan manya-manyan gadaje arika-arika manya-manyan kujeru da manya-manyan gadaje su ne arika wato kenan a aljanna ma akwai gadaje akwai manya-manyan kujeru na alfarma su ne hara'i ko suna kwanta suna zaune ko suna kwanta ni'imar sawa san an ce bai isa sharar nan ni'imar sawa kuma wa na morin tafafa can wa morin tafafa gulin zama gulin rayuwa makoma ta yi muni nan kuma wa na morin tafafa a ce nan ne mafakan matabbatan gudun zama dindindin a wani abu yayin kyau ne abu yayin kyau wato kamar ka ce tsere ne abin allah kada ya san irin can shi allah da ya halitta azaba ya yi allah wata rai da ita don ya fi kowa sanin da ya halitta gurin daɗin shi da kansa ya yaba ya ce gudun ya yi gida ya haɗu ko ba ka ba shi da kansa ubangiji ya Allah ka samu da ya ubangiji Allah kai mana baiwa da shiga aljanna dan falalaka da rahamarka ba dan aiki mu ba ba dan tantankan mu ba wadaribu lahum masalan zai yi ce buga musu misali ba su misali buga musu wani misali haɗa musu wani misali da ganin rajulai na wasu mutane ne guda biyu daga cikin al'ummomi da suka gabata ɗaya mumini ne ɗaya kafiri ne ɗaya mutumin ciki ne ɗaya fajiri ne sai dai abokai ne allah ya haɗa su abokantaka suna tare da juna ko ba su misali waɗannan mutanen nata kafiran nan buga musu misali ja'alna li ahadihima jannatayn ɗayan abokan nan guda biyu Allah ya mun sanya masa yana da kasafaran gona ya guda biyu lambuna guda biyu manya-manya min a anabu na inabai inabi inabi inabi gaba ɗaya gonar inabi ce Sai ya wani ne ce ba inabin ba ce kare a tsakiyar gonar an ratsa musa a tsakiya da dibino da yawa wa hafafna kuma sai kuma muka kewaye su bi kalin da wani irin dibino wato yana kewaye da irin kenan a tsakiya kuma ga wasu irin shuka shi ne a tsakaninsu kuma ga shuka wajen alina bai na kuma zar'an a tsakiya shukoki ne da irin wanda yake so in na gyaɗa ne in na masara ne in na mai da akwai gefe da gefen su kuma ina bai ne a gefen gidaban kuma mun ce mai da zubinai wato gona ta yi kyau babu abin da ba su da shi kuma ga su manya-manyan gonaki kuma shi ne arzikin mutanen da babu wanda ya fi ka arziki ba ga ta ke da gidaje ba da ko motoci ko kudi a bankunan ai waye babban manomi waye sai noma irin nawa kuma tun farkon duniya haka duniya sai gona arziki ne ko a da kuma har yanzu ma gona arziki ce su taljanna na yi allah ya ce ɗayan dukkan waɗannan gonaki guda biyu ta wato man kullu akan ce kullu duka in eh, suna da yawa a ce kulluhum ko kulluha idan zamiri ne na abinda ba shi da rai ko kuma abinda ba mutum ba to sai a ce to kilahuma maza kenan kiltahuma mata kenan su biyu duka su biyu kilta kilahuma maza kilta aljannatai ne dukkanin waɗannan aljannoni guda biyu lambuna guda biyu da aka biya wannan bawan Allah a tasukula ta nina tana ba da kayan abincinta duk abin da kake so tsinta ko za ka komai ya ji komai ya yi walam ta zullim min hushara ba ta zalunci ana nufin bata tauye komai daga hancin ta lam ta ay lam kamfa babu abin da ta ba wani wani za ka ce da bina nan da ba ina bin nan da ba su ko can nan da ba komai allah ya nuna cikin cikin kama din wa fajjarna خلالهما nahara a jefe da su kuma ga wata korama ta ruwa tana gudana ta ne mutu bar ruwa komai bi Allah ya yi masa arziki Allah ya yi masa na gona wa kana lahu samar wa lahu samar sannan ba wannan kadai ba shi wannan mai gona guda ne yana kuma da yanayin itace a jefe guda yana da yayin itacen tsaba su ne na dibino yana da yayin itacen na dibino wanda yake ci yake sha yake yin yadda ya gara maru wato yana da wani arziki na musamman a gefe shi ne wata na lafi sama Wancan sama su ne na gefe wanda ba na gona ba wanda ya tara a store da buhuna shi yana da faɗa da littafin sai ya zo ke ga abokinsa abokin tattaunawarsa wancan mumini da huwa yi ba da ko yana mayar masa da magana yana masa muhawara yana tattauna masa zance ana asar min kamalan yana eh? ni ka kuɗi kai talaka ne ana asar min kamalan eh? wa a na fara kuma na ka yawan yan banga na ka yawan yan daban na fi ka yawan masu tsaro na fi ka yawan ɗan sanda na fi ka yawan soja na fi ka komai su ne nafa na wasu na da girma a ra'ayar ke su kama ka su daure ka an gama za su yi da an gama ya kake so a yi da shi Saurin <laughs> na fi ka waɗannan su ne a azu nafara al'umma da tafi kowace wa na fi ka su ne mataimaka nafara a awanan wa ya zai ne masa alfahari da abin duniya dan ya ga ɗayan daga ne dan ya ga ɗayan ba komai wani shi Allah ya ce wa da sanin jannata wa jannata wa yana cike da kafirci yana cike da sanin cewa kamar bai san Allah ne masa wannan bayar shi ne zalimin lillah ma'ana zuciyar ba ta gaya masa cewa Allah ne ya yi masa Allah ne masa baiwa ya kamata ya musulunci ya ba abin da Allah ke so a yana cike da girman kai yana cike da nuna isa yana jin kamar Allah ne ma ya zaɓe shi yana ko kuma ma shi yawa kan shi wancan ƙaruna da yake cewa ai inna ma ute to ala ilmin inji ne fa wannan dukiya da ka gani ilimi na ne bani na yi karatu ne sannan ya bani wannan ilimi ala ilimin inji Allah ya ce hawa lam ya'lam an Allah ka da halaka min qabl dunya al-quruni man zu'a ashadd min quwwatan wa yi akthar jam'a wa la yas'alu an min dunya Ko haka al'ada in mutum ya ga yawo da ta innal insana la yatgha arrahu tabu mutum Allah ya ce haka biyar ta ce zai yi nagarwa zai yi girman kai zai yi isa a rafa musa in ya gaji ya ga yawa in gaga yana tawaru yana kankantar da kai ila ya gaba shi da kudi amma in ya wadata ya ga ya fi ƙarfin kowa bai neman kowa a gurin mutane to zai shiga da girman kai kuma haka bane ɗabi'a ɗan sai wanda Allah ya sani illa man fara da ya shigo ta yace ma azunnu an tabi da hadhihi abadan ni wallahi ba na tsammani wannan gonar har abada ba ta haraka. ta zo kenan kai wa ma Sa'a sa'ata qa'ima ni an kiyama ma Allah ba ni da tabbata za ta tashi ka ji ya ji dadin duniya ya sha iskar duniya ya sha iskar Allah sai ya shiga maganganun kafin wa ma Sa'a sa'ata qa'ima in ma kuma ta tashi wala irin duk ila fi in kuma ka mille nema gurin ubangijin nawa la ajidanna khayran min kala, kalaba kai a min huma mun kalaba in ma mun dai lahira wallahi sai mun samu abin da ya sai Allah ya canja mana miki ne, fiye da wannan gonar da muka samu ai ka masalin duniya ka masalin ashira haka suke cewa wai kamar duniya kamar lashira yadda aka ji daɗi a nan tafi ma daɗi ba wannan shi ne ake kira kufurin shakki kufurin shakki ya zama kafiri a dalilin kofanto malamai suka ce kafirki akwai kufurin shakki kafirki na kofanto da shi ne irin wannan wanda ya yanzu shi ba ƙaryata waye ba wato ba wai ya ƙaryata annabi ba ne ba ya kare da wani manzo bane a kofanto ne kai shi kafir suke kira kufuri ce akwai wanda kuma karyatawa ya yi shi ne wanda za ka dalla ya ce wallabi na kafaru wa kazzan bi a yanzu ta suka yi suka zama kafirai akwai wanda kuma girman kai ya yi ya ƙi yin abin da allah ya ce kamar iblis wa yi zukunan lil mala'ika su su zuri adam sajadu illa iblisa aba wasta kibara a kanan yana kafin in ya yi ya yi girman kai sai kasance daga cikin gaba wani shine kufurin iba wani tifa kafin girman kai da kin yin abin da Allah ne akwai kuma kufurin qiras kafircin bujurewa a fi sai da ba zai ce ba za ka nemi ilimi ba ba za ka tambaya ba ba za ka je inda ake yi ba kai ne kai ga sai na ɗan adam kana rayuwa kamar dabba ta shigo duniya amma duk abin da yake da alaƙa da addini ba ruwa ba harkar ka bace ba za ma ka je gurin to su ne wanda zai na tafaru amma un da yau wannan shi ma na ne na kawo al'irabu addini la bijirewa addini da to ba yi daga cikin filan ɗinka ba shi daga cikin tsarinka in ka fito da safe daga kasuwarka sai harkokinka sai abin da ya shafi rayuwarka kai magana addini maka bude ita zama kai sai ma bar gurin dan mai ma za da magana a gurin za ka ganshi da kiki ne da san komai aya ta gaba Allah ya ce huwa ya fara da shi ma yana mai masa da magana duk da talaka ne a kafar da duk da duk talaka ne tura yanzu ran ke daɗe aboki na za ka kafirta da wanda ya halarce ka daga turbana sun ma min mutufa sannan ka zama to daga duk wani ya halarce ka sun ma tawa ta rasula sannan ya daidaita ta tarar mutum allah ya maka wannan za ka tarar mutum kaga ya nuna ya kafirta kuma ya nuna mishi asalin shi asalinka daga kasa ne dan annabi adam ne sannan min nutfatin saboda asalin kowa kuma daga dugan mani sannan ya daidaita ka karama mutum shi ne kake kafircewa game da shi lakin na huwa Allah rabbi sai dai ni gaskiya Allah shi ne ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ba zan yi shirka da ubangiji na ga kowa ba ni na yadda Allah ne ubangiji na na tun safe ban san yanayin hanyar ba kada zan zo da rusulun insha Allah gobe za mu fassara su kuma akwai bayanai a kai dangane da abin da ya shafi wato tambin ido da ake faɗa wanda malamai suka ce akwai ishara da ubangiji ya yi a cikin waɗannan ayoyi na fata za mu haƙuri zuwa gobe insha Allah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم. يوانا نعم على يومكم. yau an kawo wata kalma na yara sau guda biyar kenan Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah